Hmm. da warhaka yau lahadi kuna sauraron shirin labarun matasa wanda studio kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa hamadu ina tare da tarnan fudai ahmed barka da warhaka tarnan Barka Aisa, ya kike? Da dama tarnan yau mai muka mu abokan matasa a cikin wannan shirin namu. To haka ne Aisa wannan labarun na matasa na wannan lahadi dai za mu fara su da wani hange matasa 'yan jam'uriyar Nijar suke ma demokrasiya. Za a ji ƙarin bayani a wayannan labarun sannan a takaitaccen jawabinmu na musamman za mu kawo shi a kan wani malamin makaranta kuma da koma producer na fina-finai a harshen Hausa can maradi. Sannan kamar kullum za mu karewa da wasannin labaru. Tarnan ko ka san me ake kira da caca? Wannan kalmar ta caca ba fahimta ta ba da kyau sai kin gaya mani. To caca wata wasa ce dai wadda ta ɗauki hankalin matasan Agadez. Haka ne Aisa a can dai birnin Agadez matasa sun mai da al'amarinsu wajen irin wa'annan wasan na caca domin samun wani abun kansu a kowanda suke sa daga jika biyar har zuwa jika dari. Domin ƙarin bayani dai sai mu saurari Abdulrahman Kutata shugaban matasan jihar Agadez. Idan matasa suka shiga a cikin wani wannan haraka ta moɗi dole ne su tsunduma a cikin matsaloli musamman ma idan ya kasance matashi ne da bai da hali yana iya shiga bashi don haka muna kashedi zuwa gare mu a matsayinmu na wakilan matasa zuwa ga gwamnati zuwa ga iyayen matasan ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyin da ya rataya a wuyanta wajen hana wannan moɗi kuma a matsayin mu na shugabannin matasa za mu yi takatsantsan wajen wayar da kawunansu za mu ƙarasa a nan jihar Agadas matasa sun samu ƙarin sani akan batun zamantakewar tare kuma da kwanciyar hankali ko? Abin haka yake domin shugaban wata ƙungiya wadda ake kira Imu Zula. Domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da abokin aikinmu ya kara aiko mana Anise Karim. Saka usul ɗin wannan wayar da kai bisa ga zamantakewa kyaukyawa cikin haɗin kai da zaman lafiya tare da halartar ɗumbin matasa 'yan mata da samari da suka karɓi kiran. Anasir Hamidan ɗan ƙungiyar Imuzula ya ba da dalilan girkin wannan fusa'ar. Manufar bude wannan taron shine da yake muna gani da yawan matasa da suke shiga cikin 'yan bata gari muka ɗauki aniyar wayar da kawunan matasa domin su san mahimmancin cuɗayya zamantakewa. Muna son matasa su san illar rashin tsaro da zaran kuma ba matasa a ciki to ba za a taɓa samun zaman lafiya ba. Matasan da ke wurin wannan faɗakarwar bisa ga zamantakewa da zaman lafiya sun bayyana gamsuwarsu kuma sun ɗau alkawalin raba cin moriyar wannan fusa'ar. Matsayina na matashi na amfana da abubuwa da dama ta hanyar wannan wayar da kawuna da saƙonni masu kyau da aka yada. Abin ya burge mu mun ga akwai tsarin kwanciyar hankali cikin shi da haɗin kai na samari su gane san abin da ake ciki. Kanuwan mu sun waye game da wannan abin da mu gani. Ya samu ɗauki abubuwa da yawa wanda za su ƙara mu gaba an mu je mu gaya ma 'yan uwanmu wanda ba su ba abin da muka gani za mu zuwa mu kara su bisa shi. Wannan wayar da kai bisa ga kyakkyawar zamantakewa da zaman lahiya za ta iya tasiri mai fa'ida ga matasan anguwar umur dan maga domin karkata su ga halin kyakkyawar zamantakewa tsakanin matasan da kuma rikon zaman lafiya mai ɗorewa a cikin yankin. A wancan satin da ya wuce kungiyoyin siyasar jam'uriyar Nijar sun sanar da bude wata sasantawa tsakankanin su. Dalilin wannan sasantawa shine dai samu hayyar warware wasu rikice-rikice na siyasa domin demokrasiya a jam'uriyar Nijar ta ci gaba ko? Saboda haka waɗansu matasa na birnin Yamai suka ba da ra'ayoyinsu akan demokrasi. A gani na demokradiyya ita ce mutum ya samu 'yancin zaben jam'iyyar da yake so. Ba kullum ne ake kula da ra'ayin mata ba. A ganin wa'ansu mace ta zauna a gida ya fi. Akwai matan da maza ma ba za su kara da su ba. Sako na zuwa ga mata shine su tashi su kama jikinsu su tinkari siyasa. To yanzu kuma sai takaitaccen jawabinmu na musamman na wannan Lahadi wanda za mu kawo muku musamman a kan wani matashi kuma malamin makaranta da ya rungumi aikin producer na fina-finan harshen Hausa ko kuma dandali. A cikin wannan rahoto da abokin aikin mu Muhammad Mamman ya turo mu za mu ji dalilin da ya sa wannan matashin fuskantar waɗannan fina-finai. Mai ƙaunar fina-finan Indo tun yarintarsa Siraji Garba ya gindaya yawa kansa gurin kasancewa dan wasan film da kuma mai shirya fina-finai. Ya shiga cikin al'amarin kadangar gadon a shekarar 2007 amma kafin nan sai da ya biya ta harkokin kaɗe-kaɗe da kuma wake-wake. Ga wannan lokacin ne na fara rera waka a shekarar da goma na ɗauki nauyin shirya wani album mai suna maraɗa wanda ke ɗauke da waƙoƙi kamar guda takwas. Daga nan ne abin ya fara ƙarfi na fara rubuta film kuma na fara ɗaukar nauyin shi. Sirashi Garba mai tafiyar da harkokinsa na fim da kuɗaɗen da yake tarawa a matsayinsa na malamin makaranta ɗan kwantaragi ya shirya fina-finai da dama masu amfanin jama'a film na farko wanda na rubuta shine wanda ake ce zane cikin duhu wanda yake magana bisa kan kama uwaye masu kwaɗayi na ababuwan duniya na biyu shine ake ce ma majahul film ne wanda ke magana bisa kan abin da ya shahi uwaye da ke aurar da ɗiyansu ba tare da sun yi bincike na wane ne za su baiwa ba na uku shine abin nufi film ne wanda ya shahi labarin wata yarinya wadda mahaifinta abin da yake bukata ta yi karatu yake bukata ta yi da kallon rana wanda ke magana bisa kan hatsaniya ko kuma rikici tsakanin manoma da makiyaya. Ƙaunar da yake yi wa sha'anin kaɗai ke sa yana ci gaba da aikinsa domin ko matsalolin da yake cin karo da su suna da yawa sosai. Akwai matsaloli na wasu daga cikin abokanan ayyukan kamar ba su ɗauki abin da mahimmanci ba. Ba su karɓar shi yadda suke karɓar na sauran ƙasashe na ƙetare. yanzu haka siraj garba na kokarin fitar da wani sabon fim gasar fina-finai ta ƙasa da ƙasa da ake kira fifido da ake shirin gudanarwa a kan 'yancin ɗan adam a watan juwan na 2020 a maradi na ƙara masa gwiwa a manufarsa. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin labarin motsa jiki. E eh, wa'annan labarun dai na wasanni na wannan lahadi za mu fara su da wasanni na goma sha biyar na cin kofin ƙasa na handball wanda ke gudana a wannan sati a nan akademi da zar na birnin yamai kungiya ishirin ne na mata da maza suke halartar wa'annan wasan jihar agadas da difa ba samu ba suka halarci wa'annan wasanni ko menene dalili domin ƙarin bayani sai mu saurari madan isaka aisata shu shugabar kungiyar ta handball ta kasa. Wannan gasar ta hada dukkan jihohi banda Agadas da Difa. Agadas ta samu akasi wajen hada kudaden Difa kuma ganin yanayin da kowa sani akwai wuya a hada matasa kuma a tsaye da gungun 'yan wasa. Muna da gungu 20 da za su kara, takwas na mata ne 12 kuma na maza. Daga ranar buɗa gasar zuwa ranar sudu mai zuwa. Muna da karawa goma a kowace rana. A ranar Juma'a za a soma shiga wasannin kusa da na karshe a ranar sudu mu shiga wasan karshe nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ka tarnan da ka kama muna muka gabatar da wannan shirin namu sai sati na gaba idan Allah ya kai mu.